Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma da LOL FM. Ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a Hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Alhamis 11 ga watan Fabrairu. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran. na kawo shawara a tsagaita wuta a Siriya yayin da ministocin harkokin waje ke gudanar da wani taro a birnin Munich. Sauran mako ɗaya ya rage a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa a ƙasar Uganda wato ranar 18 ga watan nan na Fabrairu. Wani rahoto daga mujallar New England Medicine ya ba da sabbin hujjojin da suka karfafa alaƙa da ke tsakanin ƙwayar cutar Zika da kuma yadda take taka rawa wajen ƙarin wasu cututtukan jarirai da ake haifarsu da su. To kanun labaran kenan za ku ji cewa kotun koli a Najeriya ta tabbatar da zaben gwamna Darius Ishaku na jam'iyyar PDP a jihar Taraba. Ni na yadda da duk wani hukuncin da aka yanke saboda in ma baka yadda ba me za ki ina za ki me za ki. Za kuma ku ji cewa shugaban jamhuriyar Nijar ya bayyana dalilansa na cewa zai sake cin zaɓe tun a zagaye na farko. abin da ya sa hujja guda uku ne na farko ina da goyon bayan jami'in siyasa 43 na biyu shekara biyar an ja aiki to amma 'yan adawa sun ce a ina bai sabuwa wai bindiga a ruwa za kuma ku ji cewa pdp na shirin warware rikicin matsayin ciyaman na ƙasa to mu abin da ya dame mu kawai da gulak shine na yunƙuri ya tafi fadar mu wato juyin mulki Lallai kuma kamar kowace ranar Alhamis Jimai Ali na tafi da shirin sai bango ya tsage za kuma ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kukan aiko mana amma duk waɗannan sai kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙasar Rasha na kawo shawara a tsagaita wuta a Siriya yayin da ministocin harkokin waje yake gudanar da wani taro a birnin Munich don neman hanyar da za a kawo ƙarshen mummunan yakin basasar da ya jefa ƙasar ta larabawa cikin bala'i. Mataimakin ministan harkokin wajen Rasha, Gennady Gatilov, shi ne ya ba da wannan shawarar yana kuma kira akan ta fara aiki daga ranar 1 ga watan uku. Ƙasar Amurka kuma ta ce a'a kamata ya yi tsagaita wutar ta fara aiki ba tare da bata lokaci ba don a samu a tura taimakon agaji a biranen Siriya da aka mamaye. Tashin hankalin da aka kwashe shekaru biyar ana yi wanda ya janyo adawa tsakanin shugaba Assad da 'yan tawayen ƙasar da ke neman hambara gwamnatinsa ya haddasa mutuwan mutane fiye da dubu 250,000 kuma ya zamo rikicin agajin jin kai mafi muni da aka taɓa gani a duniya cikin shekarun da suka wuce. Rasha ta kaddamar da hare-hare ta sama don marawa gwamnatin shugaba Assad baya, abinda ta ce ta yi ne da niyyar yaƙi da 'yan kungiyar ISIS da suka yi wa wato da suka samu tushe a Siriya. Amma Amurka da wasu ƙasashen yammacin duniya sun ce yawancin hare-haren ta sama sun auna kungiyoyin da ke adawa da shugaba Assad ne kawai. sauran mako guda ya rage a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa a ƙasar uganda wato ranar 18 ga watan fabrairu nan kuma ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta forum for democratic change kiza besege wanda ke da magoya baya da yawa a wajen kamfe da gangamin zaɓe ya ce yana fargabar cewa ba, masu kaɗa ƙuri'a cin hanci shine babban ƙalubalen da zai samu bisege ya kara da wato ya kara da shugaba musabeni a zaɓuka uku da aka yi a baya wato a shekarar 2001 da kuma shekarar 2006 da kuma ta 2011 a farkon makon nan mai magana da yawon gwamnati in uganda ofuona ofonda ya ce jam'iyyar nrm ce za ta sake kada jam'iyyar besege brabudo a ranar takwas ga watan fabrairun nan kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wani rahoto daga mujallar New England Medicine ya ba da sabbin hujjojin da suka karfafa alakar da ke tsakanin kwayar cutar Zika da kuma yadda take taka rawa wajen ƙarin wasu cututtukan jarirai da ake haihuwarsu da su. Rahoton da 'yan kungiyar masu bincike daga Slovenia suka wallafa jiya Laraba ya fito lokaci ɗaya da wani sharhi daga wasu ƙwararrun jami'an kiwon lafiya Amurka waɗanda ke goyon bayan abin da 'yan kungiyar ta Slovenia suka rubuta. Farfesa Tajana Asik Zupang, wanda ya jagoranci binciken a cibiyar kiwon lafiyar Jami'ar Ljubljana, ya faɗawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa binciken da ƙwararren suka yi zai iya ba da hujjoji masu ƙarfi waɗanda ke nuna cewa cututtukan jarirai da ake haihuwarsu da su masu alaƙa da cutar Zika ta yiwu suna faruwa ne idan ƙwayar cutar ta rabanya a ƙwaƙwalwa. An gudanar da binciken ne akan wata mace mai juna biyu da wato da take dauke da cutar ta zika amma ta zubar da cikin bayan da gwajin juna biyu na na'ura ya nuna cewa ɗan da take dauke da shi ya nuna alamun wasu matsaloli tattare da shi. Binciken ya ce matar ba ta da tarihin waɗannan matsalolin a danginta kuma ba ta taɓa kamuwa da wasu ƙwayoyin cuta da za su iya haddasa waɗannan matsalolin ba. koriya ta arewa ta ce shawarar koriya ta kudu ta dakatar da ayyukan wata cibiya da kasashen biyu ke cin moriyarta na iya janyo yaƙi wani kwamitin koriya ta arewa ne ya fitar da wannan kashedin a wata sanarwa ta yau alhamis martani na farko da kasar ta maida a kan shawarar seoul ta kaddam wato ta dakatar da ayyuka a masana'antar kinson mai tazarar kilomita goma daga kan iyaka wato da safiyar yau ma'aikatan koko ma'aikatan koriya ta kudu suka fara kwashe kayayyaki daga masana'antar kafin ma sanarwar ta pyongyang koriya ta arewa ta umarci ma'aikatan koriya ta kudu da su bar harabar ginin don kasar za ta kwashe duk kayayyakin da aka bari kuma ta ce za ta kafa dokar ba shiga ba fita sai jami'an tsaro kawai a wurin bayan haka ta ce za ta katse duk hanyoyin sadarwa na rundunar soja da sel ciki har da layin wayar gaggawa da ke kan iyaka da ƙauyen pyongyang koriya ta kudu ta faɗi cewa ta dakatar da wato al'amura a masana'antar takin sin ne don daƙile pyongyang daga moriyar masana'antar ballantana ma ta sami kuɗin shirin kera makaman nukiliya da sauran makamai masu linzami koriya ta arewa ta cilla wata roka mai wato mai nisan zango ranar lahadi abinda ta bayyana akan wata na'ura ta duba duniyar wato duniyar dan adam yan makonni bayan da ta gudanar da gwajin nukiliya na hudu labaran duniya aka saurara daga sashen hausar mujar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara daga batun tabbatar da zaben gwamnan jihar Taraba Darius Ishaku na jam'iyyar PDP da kotun koli ta yi a yau din nan. Hassan mai na kaina gare ka. Da yake karanto hukuncin, alkalin kotun koli mai shari'a Bode Rhodes ya amince da hukuncin kotun ɗaukar ƙara ta tarayya inda ta yanke ta kuma tabbatar da zaben gwamna Dixon Darius Ishaku na jihar Taraba. Alƙalin da ya jagoranci sauran alƙalai guda bakwai wajen yanke wannan hukunci sun yi watsi da ɗaukar ƙara da sanata Aisha Jumai Alhassan ta yi. Na tuntubi shugaban jami'ar APC na jihar Taraba Alhaji Hassan Ji Kardo ko mai za su ce akan wannan hukunci. A matsayi na na ɗan adam kuma wanda ya yarda da Allah kuma wanda ya yarda cewa Allah shi allah yana bayarwa wanda yake so a lokacin da ya ga dama ni na yadda da duk wani hukuncin da aka yanke saboda in ma baka yadda ba me za ka ina za ka je za ka saboda haka mu mun karɓi wannan hukunci hannu kuma muna ba mutanen mu haƙuri kuma muna jingina musu muna gode musu irin goyon bayan da suka ba mu da kuma yadda suka zaɓi suka yi gaskiya kuma mu muna cikin jam'iyyar APC ne kuma za mu ci gaba da wannan gwagwarmaya din akwai shugabannin duniya da dama da suka yi wannan gwagwarmaya din nan sama da shekara ɗari ku Mandela, dimokuraɗiyya kafin ta zauna a Amurka sai da ta ɗauki sama da shekara ɗari biyu. Amma tun da gaskiya aka sa a gaba har abin ya zo ya ɗore saboda haka mu inda muka sa ɗin nan dai jam'iyyar APC nan dai a nan gaskiya dai ba mu ci gaba da wannan gwamnati kuma muna gaya mutane muna ƙarfafan su kuma su tabbata cewa mu ba mu karya ba ko da da minti ɗaya saboda ban sani mu an da gaskiya mun yi abin da ya dace an zaɓe mu. Abubakar Bawa shi ne mai baiwa gwamna Dixon Darius Ishaku shawara kan harkokin siyasa. To ba abin da zan ce sai dai mun gode wa Allah. Dama ka san gaskiya kan ba ta karya. To ranan gaskiya ne ya zo. To mun gode wa wannan. Mun gode wa. Hassan Mai kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Alkali nura da duniya shari'a yau tana ta kowa da ta kare da aji eh an yi shari'a mai yawa. Wannan haka a kuma gaida Hassan to mu ƙetara jamhuriyar Nijar inda ake ta cece ku ce game da makomar zaben shugaban ƙasa da za a yi ranar 21 ga wata musamman ma ikirarin shugaba Isuhu Muhammadu na cewa zai sake cin zaben tun a zagaye na farko. Haruna Mamman gare ka. a daidai lokacin da aka ciyo gangara zuwa kwana ta ƙarshen yakin neman zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki na ƙasa a jamhuriyar nijar maganganu ne ke cin karo da juna tsakanin ɗan takarar jam'iyyar pnds tarayya wanda jam'iyyu 43 ke mara ma, a wannan zaben na bana cewa da shugaban ƙasa mai ci yanzu alhaji muhammadu isuhu a ɗaya hannun da alhaji sani umar madugun 'yan adawa kuma ɗan takarar jam'iyyar jam'iyyar MNSD nasara ta tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Tanja. Maganganun na nasaba ne da yadda kowanne daga cikinsu ke ganin yadda sakamakon zaben zai basuwa a ranar 21 ga watan Fabrairun shekara ta 2016 inda shugaba mai ci yanzu Alhaji Muhammadu Isu ke cewa karo guda ne za a yi ya lashe zaben ba sai an je hutu ba kamar yadda ya jaddada mini a lokacin da na tambaye shi yaya yaya ko yake ganin hakan za ta yoyo abin da ya sa hujja guda uku ne na farko ina da goyon bayan jami'in siyasa 43 na biyu shekara biyar an ja aiki na uku shekaru biyar masu zuwa ina da tsari ina da program shi ma ja aiki ne za a yi domin a taimaka ma talaka ina ganin wannan hujja uku ita ce ta sa su 'yan ƙasa da kansu suka ce ga wannan gami zaben shugaban ƙasa kokowa ce wadda ba ta ɗaukar lokaci kahi guda ne za'a ba za ta kai hutu ba alhamdulillah sai dai alhaji sainu umar madugo ya adawa a lokacin da na firanta da shi sai ya ce sun sura fa in ku kawo insha Allah me su sura un ku ba za ta yuyu a yi kashi guda ba a yi wa sauran yan takara bugun kawo wuka amma na san abin da zai faru za a yi bugun fice hili ne domin za mu karɓi mulki daga hannunsu bayan wannan zaben. Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna Mamman yanzu kun bari mu sake komawa Najeriya inda babbar jam'iyyar adawa ta PDP mai fama da rikicin shugabanci ta yanke shawarar barin yankin arewa maso gabas ya fito da chairman na ƙasa idan ku ya gaza ta fitar da chairman ɗin daga abuja ga shehu ashaka da hirarsa da jigon jam'iyyar walid jibirin wanda ya ce majalisar koli nec na wannan jama'iyya za ta yi taro talatan nan domin mu tattauna eh, na farko matsayi na shugaban fati namu wanda kun sani cewa tun da adamu ma'azu ya bari ya kamata a samu gulbinsa daga wannan shiya na gabas maso arewa to idan wannan zone wanda hakkinsu ne su yi haka ɗin sun gama za su kawo mana kokas sannan mu dubi tsare-tsare na zaɓuɓɓuka daki-daki wato congresses wanda har zai kai mu ga national convention a uh, sanata walid jibrin me za ka ce kan ahmed gulag wanda bayan nasara a kotu ya ayyana zama shugaban pdp to mu abin da ya dame mu kawai da yanayin gulag shine na yunkuri ya tafi fadar mu ya kama aiki gadan-gadan wato juyin mulki na yi mitin da gulag ya bani waɗansu hujjoji masu ƙarfi kamar wasu irin hujjoji ne ba ka hujjojinsa shi ne tun da ya tashi yana wannan abun har aka kai yanke hukunci shi a gare shi ba wanda ya taba kira shi ba wani dattijon jama'iyyar nan wanda ya kira shi na ce mishi to yanzu idan muka ce ma ka janye wannan abun za ka yi ya ce ba kira shi ba in an kira shi mai yiwa ne sannan mu kira su 'yan takarar nan dukansu ga baki daya mu tattauna tare da su mu ce su je su kawo mana mutum daya sai in sun kasa mu za mu zaɓi wanda muka ga ya kamata yaya za ku yi da ƙalubalen manyan shugabanninku irin su bello halliru da olusemetu da ke fuskantar tuhumar almundahana to an gama binciken ne galibinsu sun ce ba haka bane kuma an kai su kotu to Allah za ki duniya na wani haka yake kuma a gaida ashaka yanzu kuma bari mu koma gefe guda jimai ali ta gabatar mana da shiri na gaba masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum jima'i ali daga nan birnin washington dc nake farin cikin gabatar da wannan shirin alhaji obama na mataimakin daraktan yada labarai na hukumar alhazan najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage game da kudaden da ake ware wa manyan domin tafiya kai menene ma tambaya ta ta biyu ita ce a kan mutane da suke yin 419 da na tafiya aikin hajji suna yin 419 musamman kan ƙauye wanda za ka ga an karɓi kuɗin su amma babu maganar sabbi na goge ake ba su wanda wanda kokari gwamnati take yi domin ta ga ta magance irin wannan, don tabbas yana faruwa to malam uba gare ka Hajiya gaskiya ban ji tambayoyin nan ba su mutum da ake na ba Tambayan shi ta farko wai wai akwai wasu kuɗaɗe da ake ba manya fiye da saura me yasa? Manya fiye da saura kamar ya. To, malam manyan mutane kamar suwa. yawwa tambaya ta ita ce manyan bujajajen gwamnati akwai kuɗaɗe da ake bayarwa na aikin hajji wanda ake warewa ana ba su wasu adadin kujeru su raba wasu to ma'anar waɗannan to ai ba kuɗi ba ne sai ka ce kujeru kama ka ce kuɗi kana nufin akwai kujeru da ake ba shugabanni su raba yawwa iya eh, wannan nake ne wala ban fahimci wannan tambaya ta farko kujeru ta farko ina ganin ni dai yadda na fahimta akwai wai wasu ko jihohi ne ko gwamnatin tarayya sai a ware wasu kujeru misali zan bayar sai a ware wasu kujeru sai a ba an kai mai mukami ne a baka kai ka je ka ba wanda ka ga dama abin da ina jin abin da yake nufi kenan ko ba haka ba haka ne wannan tambaya gaskiya a ita dai hukumar zai ta kasa ba ta irin wannan saboda mu ba mu ma da kujerun kujerun nan na jihohi ne in kuma jihohi ke haka gaskiya ba hukumance yake ba ita dai hukumar alazai biyan ta ake in gwamnatin jiha bata biya ba ruwanta amma mu dai ana turo mana kudin kujerun nan a sunan an biya tunda mu ɗaya daga cikin ayyukan mu shine in ka biya kudin kujera alal misali akwai kudin kwana akwai kudin jirgin da za ka bi akwai kudin mahallinka madina da maka da ciyar da kai da mota da za ka shiga dukkan hukumar da an ba da wannan kuɗin kuma mu tura wa saudi a ba kamfanonin da suke da wannan alakin wannan jigilar to in jihohi ne suke wannan gaskiya to sai da tambayi jihohi kuma gaskiya an haka suke ba a yi adalci ba magana ko wannan ɗin da ake magana gaskiya akwai matsala da dama saboda kuma yawancin mutanenmu ba su fahimtar in mutum yana neman kujera shi bai damu ba kowa ya zo sai ce zai ma ai kaman kamar yadda kace m nan ne mutum zai zo ma ne da daɗin baki ya karɓi kuɗin ka ya gaba amma ita hukumar alhazai matakin da take ɗauka alal misali sai da muka buga takarda cewa duk wani wannan ya samu wata matsala da aikin hajji ko ya biya kuɗin shi ba a kai shi hajji ba ko an kai shi ba a mara abin da ya kamata ba ga adireshi ga wayoyi da ya kamata ya buga ko ya rubuto ya kawo kuka shi za a biye mara. kaji haka kuma kamfanoni na jirgin yawo a kowace shekara sai mun buga sunayen su a jaridu ina ga abin da ya kamata shawarar da zan bada mu fara yi shine mu rubuta a takardun hausa jaridunmu na hausa don mutane su fahimci su san kamfanonin da za su iya biyan kuɗin su don su yi aikin aiki amma gaskiya babban matsala ce sai mu da jihohi eh, kun yi aiki tare kenan aikin na jihohi mun tashi tsaye don mu fahimtar da mutane ba haka ba gaskiya wannan matsalar za su jima ana cutar jama'a. Kano ku yi tambaya ko? salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mai magana Usaini Alabi. To. Daga kungiyar zumunta social media mataimakin shugaba. Tambaya ta anan ita shajiya ga babban bako. Shin me yasa hajiya za ki ga a gurare kamar Mina da Arafat alhajanmu na najeriya ana kai su can guri mai nisa sauran kuma mutane za su ga ana kai su kusa shin wannan kalmar da bahaushe yake faɗe yawan kuɗinka yawan shagalinka ne ko fa dai akwai wani abu wanda ya danganci wariyar launin fata isa ake kai mu san baya to ka gama tambayar na gama tambaya Allah bai da bako gida lafiya malam uba gare ka wato gaskiyar magana ne. akwai gaske cewa in za a ƙara biyan kuɗin na ake biya gaskiya mai yiwuwa mu samu a gurare kusa da gurin jifa amma gaskiyar maganan babu maganan wariya wariya ko wani abu abin da ya faru shi ne da dama za ga yawanci ba ku kadai bane ba wai najeriya kadai bane yawancin mutanen afirka da sauransu nan ake ajiye saboda abin da nake son ji hankalin mutane shine shi filin da yake mina kwata-kwata ina ji an kyale shi zai iya ɗaukar mutane fiye da miliyan ba zai kai miliyan guda ba amma sai ka ga wani lokaci an takura wajen mutane miliyan uku ko fiye da haka ake sa su wannan gurin kafin wannan lokacin shekaru da dama da suka shuɗe gaskiya najeriya tana kusan tsakiyar tsakiyar gurin ne to amma rashin kula nake jin ko me zan ce dalilin a hankali sai ake tura mu har muka kai inda muke amma hukumar alazai ta kasa tana da kyakkyawan shirin mai domu inda muke da amma fa a hankali ko kuma idan mahaddisan mu suna da niyyar ainihin biyan kuɗi don da dama yanzu in kace za ka ƙara kuɗi don a kyautata alhaji sai ka fara ce ai dama ba a so ne mutane su je aikin haji sai mutum ya fara kaɗa tsoron wasu hadisin da annabi Allah ke cewa mu yi kokari mu je aikin haji kafin su hana mu to gaskiya akwai wannan matsalar so ana so a yi gyaran amma kuma ana tsara ana duban bakin zafi to Kano mu sake koma gare ku to hajjaji salamu alaikum wa alaikum salam sunana Ibrahim London bai da sakatare na youth mobilization da media da kuma zumunta social network of Nigeria wato tambayar dai kusan zan iya cewa ta danganci abin da ya shafi biyan kuɗin ina so in san cewa a wajen biyan kuɗin a ina ƙarin yake samun fitowa ko kuma ragin ya ake kusan kowace shekara ka ga nan an samu ƙarin alhazai za su biya kuɗi kaza sai kuma ka ga an ce ko nan farin an samu rai ban iya tantance daga ina tsarin yake fitowa ba kuma daga ina rigin yake fitowa ko me isa hakan yake faruwa eh, ina ganin fa malam uba ya bada ansa wani ya yi tambaya makamancin wannan ya kuma yi bayani akan tsarin da ake bi wani ya yi tambaya akan cewa kuɗi na karuwa da sauransu ba mutum na na kusa da kai in ba ka da wata tambayar salamu alaikum wa alaikum salam sunana alhaji ibrahim lija muna jinka a tambaya ta ga babban bako ne. menene ma bambanci ainihin tafiya aikin hajji ta pilgrim da kuma international sai mu ga ko kuma shin menene yasa gwamnatoci ba na su ainihin da tafiya ko in mutum zai tafi a bangaren pilgrim gaba ɗaya kowa ya tashi a bangaren pilgrim amma sai ka ga ga alhazai sun tafi sun tuni sun je sun yi wata da watanni ko kuma kwana da kwanaki a saudiya amma yan international sun shiga sun kwace ainihin jiragen daga baya wajen dawowa sun shiga gaba ɗaya yan international sun shiga yan pilgrim ɗin dawowa ne aikin kuma aikin hajji za ta ɗauka akan wannan assalamu alaikum bambanci ne shi ne bin jirgin yawo yawanci an yi su ne na mutane masu hannu da shuni wanda ba su da lokacin da za su iya kwana talatin da biyar zuwa sama a wurin aikin hajji alal misali ko attajiri ne ko ma'aikacin gwamnati ne wanda ba shi da lokacin da zai tsaya sai lokacin ya wuce shi yasa ko kuɗin da wannan ban Allah zai biya ba daidai ba ne da kuɗin da mai mahajjaci da zai bi jirgin jihohi zai shi sa za ka gane zai iya zuwa yawanci ma alal misali za ka sun bi jirgin ethiopia ne shadun flight ake kiran su ko eh, egypt air ko ya emirates ko lufthansa ko british air wannan sun san da za su yi sun san da za su dawo amma aikin mahajjaci na jiha sai lokacin da aka gama aiki kuma jihar da su jirgin da suka ɗauka na wannan jihar sai ya kai kansu kafin a fara ɗaukan su alal misali idan jirgin masu mutum ya bi kuma yana da jihohi kamar guda goma kuma ya sa su a layi sai ya yi wannan kafin wannan kafin wannan dole kaga lokacin da za su bata ba zai zama ɗaya ba shi ya sa jiran ma ba ɗaya ba ne shi wannan ya biya ne don a biya mar bukata cikin kankanin lokaci shi kuma wannan ya haƙura ne ya biya kamar kowane mahajjici sai lokacin da Allah ya dawo da su lafiya a ji bambancin kenan kuɗin ma ba ɗaya ba ne. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wani shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce ke mana fatar alheri daga nan birnin Washington DC. To a gaishe ki yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kukan aiko mana. sakon farko ta fito ne daga sha'ibu idris kofar fada balangu a jihar jigawa ka ce muna jajantawa 'yan uwan waɗanda suka rasu sanadiyar kifewan wani kwale-kwale a cikin kogi a garin darai da ke karamar hukumar jahun a jihar jigawa muna fatan allah ya jikan waɗanda suka rasu sanadiyar wannan haɗari wanda kuma suka jikita ubangiji allah ka ba su lafiya hakika ya kamata rundunar sojin najeriya ta tsawar bincike 'ya'yanta ganin yadda aka fara samun wasu suna sayar da 'yan ta'adda makamai to wannan ya nuna cewa ba su kaɗai ba ne saboda haka ya kamata a yi bincike a gano duk wanda ke da hannu ciki kuma a hukunta sa sanarwa voa hausa ina kira ga jami'in adawan jamhuriyar nijar da su yi koyi da na tarayyar najeriya wajen haɗa kai domin su samu su kada jam'iyya mai mulki sako daga ciro ma madu macina assalamu alaikum jiya hausa ina taya al'ummar kasar nijar da a addu'a allah ya sa su gama zaben kasar su lafiya kamar yadda ta kasa ta najeriya aka kammala lafiya ba tare da samun wani tashin hankali ba amin sako daga bala muhammadu dabban muna jajantawa 'yan kasuwan kulmi da ke birnin kano a arewacin najeriya sakamakon gobarar ta afkawa wannan kasuwa tasu ubangiji allah ya maida musu sabon arziki ya kuma kiyaye gaba sako daga malam ango malamin makaranta da sani mai langi lange ya wuri shi ma ilyasu muhammad tungan bako jajantawa 'yan kasuwan kurmin ne yi da kuma kira ga gwamnatin jihar kano da ta kai wa wa'annan 'yan kasuwa daukin gaggawa to yanzu kuma ga maryam ta dawo da labaran duniya amma a takaice. Rasha na kawo shawara a tsagaita wuta a Siriya yayin da ministocin harkokin waje ke gudanar da wani taro a birnin Munich don neman hanyar da za a kawo ƙarshen mummunan yakin basasar da ya jefa ƙasa a cikin bala'i. Mataimakin ministan harkokin wajen Rasha, Gennady Gatilov, shi ne ya bada wannan shawarar, yana kuma kira a kan shawarar ta fara aiki daga ranar 1 ga watan uku. Ƙasar Amurka kuma ta ce a'a, kamata ya yi tsagaita wutar ta fara aiki ba tare da ɓata lokaci ba. Sauran mako ɗaya ya rage a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa a ƙasar Uganda, wato ranar 18 ga watan Fabrairun nan. Kuma ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta Forum for Democratic Change, Kizza Bisige, wanda ke da magoya baya da yawa a wajen kyamfe da gangamin zaɓe ya ce yana fargaba ba masu kada kuri'a cin hanci shine babban ƙalubalen da zai iya samu. To da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma ku dakaci shirin yau da gobe wanda Halima Jimrau da Jamila Fage da tawagar su za su gabatar. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa da Julie Lathis Gresham wacce ta haɗa mana sautin da shi ma injinin na wannan lokacin ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai kuma anjima.